الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من أتكن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم باب دا الإمام البخاري يواري في كتاب أدوين النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي عن علقمة بن مقفد عن علقمة بن مغفد عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا قسم شيء شن أدو إما أيك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت شامن وأن أبايا kana roƙon Allah Allah ya gafarta maka zunubanka waɗanda suka gabata wa ma akhartu da waɗanda na jinkirta ma ban yi ba wa ma asrartu da ababan da na ɓoye wa da abubuwan da na bayyana wa ma an ta'lamu bihi minni ya Allah ka gafarta mana abin da ma kai ka fi sanin shi fiye da ni ban san abin ba amma kai a wajen ka laifi ne alhaki ne zaka kama ni da alhaki ya Allah ka gafarta mini innaka antal muqaddim wa antal muakhir ya Allah kai ne mai gabatarwa kuma kai ne mai jinkirtawa al muqaddim tuqaddimu man tasha kai kake gabatar da wanda kage dama sai ya dauka wa tu'akhiru man tasha kenan sannan kuma sai take jinkirta wanda yake shi yasa duk yadda mutum ya so ya gabata idan Allah bai ga dama ya gabata ba zai gabata ba in an so a naɗa shi ba zai naɗu ba in ba Allah bane ya naɗa shi la ilaha illa ant shi yasa duk wanda suke zuga mata ce su fito manzon sa ne ce akhiruhunna haythu akharahunna Allah Allah ya bar su a baya suna bayan maza ne suna bin maza ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza ke gaba mata na baya saboda haka sahu na sallah su tsaya a baya maza kuma suna gaba a zamantakewa aure su zama su ne a gaba kai maza ne a gaba su suke bin su a baya duk abin da za a yi namiji ya zama shi yake gaba mace ta zama tana baya shi kenan ta zauna lafiya amma idan aka ce mace ce a gaba namiji kuma a baya to sai a samu matsala ita a tsifa ta fi karfi a tare da ita la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai ya Allah wannan addu'a ce da manzo Allah sama yake yawaita yin ta kamar yadda sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ruwaito addu'a ce mai tasiri mai girma حدثنا عمر بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن abi إسحاق عن أبي الأحوصي عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من زال سما إن سيدنا عبد الله بن مسعود يتي يا كسن شينا أدعو اللهم إني أسألك الهدى يا الله إنا غبونك شريعة شريعة شيني كساني إنساني كما إن بسنة شيني الهدى علمني وإذا علمتني فارزقني العمل بما تعلمت وعلى الإخلاص يا زمه هداكيني wal afafa ya Allah mana kun saki ina roƙon ka bani kamewa kamewa a baki afafi a baki ka in ci komai sai halal afafi a harshe ka in faɗi komai sai abin da zai yadda da kai afafi a kunne na ka in faɗi komai sai abin da Allah madaukakin saki kake so in ji ka in ji komai sai abin da kake son in ji afafi a ciki ka a aika ma ciki abin da ba afafi a farji al'aura ka in sanya al'aura ta inda baka yadda ba al'afafi a ido kan kalli abin da Allah ba kai dan kalla ba shine al'afaf so da kan afaf ma'anarsa na da fadi hmm? wal ghina sannan ya Allah ina roƙonka ka bani wadata wadata kala biyu wadatar zuci da kuma wadata ta gari wadatar zuci da kuma wadata ta hannu duka in aka yi roƙo aka ci da al to sun kunshi waɗannan guda biyu إيه. وما دي وخير الجن القناعة ما كان وشر الفقر الضراعة خير الجن القناعة في يير وداتا دا الله دي باقي شيء تجي ألا باقي وداتا بزوج إيه. شيني ونا وشر الفقر الضراعة ما في شر انكم تلوتي شيني قد كان تنجح ولا كان تنجح ضراعة كيما أنا ما غنى نبع حديثي بقى وقال أصحابنا عن عمري والماجر أما كانت أم سكتشي لقى عمر وما رواية تبتتشي يتيني والتقى أن سامو زيادة وزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف الأوثق أو ثقاتي زيادة الثقة سويدك والتقى يا الله إنه قم التقى التقى والقبن حديث lokacin da aka yi fitnatu al-ash'af al-ash'af suka yi tawaye yi tawaye aka kashe musulmi aka zo aka tambayi talqub na habibin rahmatullahi alaihi ya za mu kubuta daga wannan fitina ta zanga-zanga da ake yi ana ta kashe musulmi sai ya ce ista'inu bi taqwa ya ce ku nemi taimako da taqwa sai suka tambaya suka ce wa mat taqwa sai ya ce an ta'mala على طاعة الله بنور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف إقاب الله yace abin da ake ce matuƙa shine takwa shine kai aiki a ƙarƙashin da'ar Allah kuma ya zama wani haske ne na Allah kake bi wato na ilimi kuma kana fatan Allah baka lada Kishiyarsa kuma ka bar saban Allah Kan wani haske na ilimi daga Allah sannan kuma kana tsoron ka Allah madaukakin saki ya maka azaba wannan yana daga cikin mafi kyawun fassarar da aka yi ma at-taqwa hmm? sahal bi ibn abdullah tustari shi kuma ya yace min Allah ya jidaka Allah haythu haka, wa Allah ya fidaka haythu amaraka ko Allah ya jidaka Allah haka, nahaka Allah ya same ka inda yace karkace. سنكم الله يتقيك حيث أمرك سنكم خيرك فإنك تيتيك ها عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المعتز لكن دنجن تبيتو تنزوى قريش إيه. خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى وعمل قماش شنقوق عرض الشوك يحذر ما يرى وسنشي بيت عبد الله بن المعتز عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي wasu kuma suka ce abdullahi bin mubarak ne rahmatullahi alaihi ma to kuma dai wane ne ya aje ma'ana mai kyau yace ka bar zinubai kananan su da manyan su shine takwa sannan ka zama a duniyar nan kana tafiya ne taka tsantsan ɗinka amma mutumin da yake tafiya ba takalmi a cikin ƙasar da akwai ayoyi ko kwalba kwalabe fasassu to shine tuka kana roƙon Allah ya baka Allah ya bamu wannan addu'a mu yana da kyau mu yawaita yin ta اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزن قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته ناجو ونذتيج إلى أجمرية اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلقه شيء يا ألا إنا غقوك أعطني نبقى شر دباء أبون تأخذ شيء كونسنتريت شر لا يخلطه شيء إيه. مركب كين الشر المركز شيني متوم دقيق لي إيه بلا حفظ عليه نصبا حق وسسك فسر إنسان لا تكاد تذكر خيره أي غلب شره خيره غلبت سيئاته حسناته in an ce maka ka faɗi alherin shi ba za ka iya faɗi ba? to kana roƙon Allah ya tsare ka daga wannan mutum ya zama sharrinsa ba za a iya faɗin alherinsa ba sai dai sharrinsa to kana roƙon Allah ya tsare ka daga wannan Allahumma inni a'udhu bika min ash-sharri la yakhluquhu shay'un ba abin da ya cakuɗa da shi kwan abin nan al-sharrul murakkab kenan قلت من هذا الشيخ mai riwaya ya ce na tambayi malaminmu kaga waye tambayi wani aljaririyu ne ya tambayi sumama ila abu ad-darda'i sai aka ce abu ad ne ko kuma abu huraira sayyidina al-imam al-bukhari ne ya tambaya yace yace waye wannan ashehu din sai aka ce abu darda'i abu darda babban sahabin manzo Allah sama wannan zahidin wanda ko kulliya bai yi shi to ne yake roƙon Allah mu da kusa ke tsare shi daga sharrin da yake asalin sharri sharrin da babu alkhairi a cikinsa. sa hmm? kaga wannan kenan duk da a shari'a babu sharrin da kuma ba alheri babu alheri a tare da shi shi yasa ma wasu malamai suke cewa الشر بالنسبة إلى الإنسان sharru والشر بالنسبة إلى الله خير ka'ida ce wannan in ka danganta sharri zuwa ga dan adam to shine sharri amma idan za ka danganta sharri zuwa ga Allah ta'ala wa sharru laysa ilayka abin da kaga Allah yayi alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka ba sharri daga Allah Al'alamatu Muhammad ibn Salih Usaimin rahmatullahi alaihi sai ya ce sharhin wannan bayanin shine ba misali likita da mara lafiya lokacin da mutum ya ji ciwo likita na gwalda ciwa shi likitan a wajen shi alheri shi ma ɗan adam alheri ne a wajensa amma a lokacin shirri ne amma idan ya jure aka gama masa komai sai gan shi daga baya zama abokin likita ina mai waya yana wallahi Allah ya tsaka da alheri dafta dafta Allah ya tsaka da alheri yana gode ma dafta ka gani amma da fa har cewa yake wai ke dafta ka da imani ne amma daga ba zai ga dafta kuma ya zama ana gode mishi to ga yi ne irin wannan so daga duk sharri akwai alkhairi a cikin shi shi yasa al'adama tubulin qayyim a cin aswaikul mursala yake cewa hashida da ne da akwai alkhairi a tare da shi da Allah ya halicci shi da to akwai alheri yi mana ba sai shaitan ya batar da wasu sannan za ka yi wa'azi in kai wa'azi suka shiryu shi ke nan kowa ya shiri to waye zai shiga aljanna la'an ya hadiya bika Allahu rajulan wahida khayrun laka min humurin na'am idan shaitan bai zama sanadiyar batan wani ba to ya za ka kai ka shirye ka zama sanadiyar shirye shi ka samu wannan falala ka ga ba za ka samu saboda ka asharu bin nisbati ila Allah ta'ala khayrun والشر بالنسبة إلى فعل الآدمي أو فعل العبد شر لكنه ينقلب خيرا حتى هو في ذاته في فعله إن يجو يد أبو زي ذو مسع الخير شي وليك يسو كم ممتع با شر بني أما فخيف إذا صبر ورضي إن إن يجوري كما دفع ميك ذو مسع ينقلب خيرا زي ذو مسع الخير da za a nuna ma mutum ladan da yake samu idan ya ciwo sai ce to ya Allah kullum ma in ta ciwo ce amma da yake an ɓoye abu sai aka ce idan sharrin ya zo ka neme da za a fita daga cikinsa kuma neman ka fita daga sharri shine shari'a mun gane wannan duk masail ne na kada eh masail ne na kada jahmiyawa da sauran qadariyawa kasa fahimtar wannan shi yasa suka halaka suka zama daga cikin alfirar kuballa suka zama cikin kungiyoyin bata yana da kyau mu fahimci wannan حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزعة أجن أبقى ثابت أن تسمى إسرائيل بقوة أما إسرائيل النبي يعقوب كينا وأنا أبو جم سننشي سننشي سننشي سننشي سننشي بنيامين يوسف يدي دي دي أمرا saudiya ta ki bashi visa aka ce bai hude ne shi ya za a sunan shi bunyamin kuma sunan baban shi yusuf malis na uku ma min sunan malis ba kai sunan ma kakan shi ai sunan annabi ne ce bunyamin kuma yusuf ce a kan ibada su ne sai da ya zo mala abaka gume ba shi tazkiya sannan ya tafi aka yi da ya je umara wai sunan shi bunyamin lokacin lokacin saudiya sosai shugabannin suna kiyayya da yahudawa suka sa aka aka ce bunyamin kuma yusuf eh kaga benjamin benjamin abin da kenan joseph shi ne wannan حدثنا إسرائيل عن مجزعة عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الجنس من الوسخ اللهم يا الله طهرني كتركتيني من الثلج كنكرة كنكرة كنكرة كاجد تكفراشن ba abin da yake ba da ta a jikinta walbarat sannan kuma da snow in an ce asalbu ta riga ta daskare ke idan aka ce albarat shine garin kankarar da yake sakowa shin wanda yake sauka a kasashen turai to shine albarat ba albardu ba duk inda ka ji malaman fiqh sun ce za a iya hada talla to bilbarari shi suke nufi ba bilbardi ba eh, ba albardu ake nufi ba sanyi a kusan malamai a bincike malaman da suka tafi cewa za a iya haɗa sallah da sanyi Ƙirgagu ne Ƙirgagu ne a cikin malamai amma albarat kaga ya fi ruwan sama tsanani ya fi ruwan sama tsanani walma'il barihi sannan kuma ya Allah ka wanke ni da ruwan sanyi kaga wani sanyin nan fa bardan wa salama ne ba zalla albardu bane mun gane shi yasa ka sun sun ce suna cewa al-har wa azan amma wal bardu darar shi al-bardu darar ma'awul ne tsantsan cuta cuta cuta ne a cikin al-bardu sanyi to shi yasa sautari sai dai a siffanta shi da ba ba ba sanyi can can ba sanyi dai matsakaici kama yutahharu thawbu ad-danis min al-wasakh kaman yadda ake tsaftace tufa wacce take mai datti mai dauda min al-wasakh daga datti daga dattin ad-danis min al-wasakh da ad-danis da al-wasakh din duk su ne datti ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد sannan sai man sama ya sake addu'a ya ce ya Allah rabbana ya mu lakal hamdu. yabo ya tabbata a gare ki mil as-sama'i wa mil al cikin sama da cikin ƙasa wa mil amashi ta min shay'in ba kai da cikin ma duk abin da kage dama bayan haka ya Allah muna yabanka la nusi sana'an alayka kaga wani zikiri da ake a ce Allahumma inna nahmaduka hatta la yabqa min alhamdi shay'un kaga wannan sabo ne sabo ne babba da me da me fadin haka ya sa abin da yake fada da ya tuba Allahumma Allahumma inna nahmaduka hatta la yabqa min alhamdi shay alhamdu sifatu min sifati rabbi jalla jalaluhu ومن أما شئت من شيء بعد شيء to shi yasa an kana son ka kubuta ka tsaya a lafuzan addu'o'in Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka huta larabcin ya fi albarka larabcin ya fi fasaha yau shi za ka je kana larabcin da za a ta sai an ta'auna shi suna ibi suwai profesa Allah gafarta mai sune za ta kare larabcin ka a ina za a saka da larabcin ka ta na manzo Allah sama kawai daga Allah yake kai kai kuma kai ka tabbatar da sai Allah madaukai zaki ya kafa kafa addu'a idan kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga tsakakken baki ta fito duka masu kakalan addu'a su bai su tuba su daina kakale kakalan suna hada larabcin su ko kuma a hada musu larabci ina shirye mu